When muhimmin batu da a yanzu yake ɗaukan hankali a fagen siyasar Najeriya shine na kafa rundunar 'yan sandan jiha. Kuma tuni shugaban kungiyar gwamnoni Abdulaziz Yadi na jihar Zamfara ya bayyana a wajen taro da majalisar dattawa ta yi a kan tsaro cewa suna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda a cewarsa zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Wannan furici nashi ya game da fushin ɗan majalisar dattawa Muhammad Ubali Shitu da yake ganin shirin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. A wannan lokaci jihohi ba sa iya biyan albashi a jihohi da dama ba a iya ci da ma'aikata gaba ayyukan ci gaba musamman irin ruwan sha da aikin hanyoyi ba a iya na kirki kuma a ce wanda ba zai iya biyan albashi ba izo ya dauki aikin dan sanda to ku duba matsarin ƙananan hukumomi waye rusa shi za a samu fitina a ƙasar nan za a samu rashin kwanciyar hankali domin ƙabilanci bangaranci bambancin addini da ƙabilu da suke faɗa da junansu zai ƙara yawa kuma za a samu rayin fahimta To sai dai mai magana da yawon majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi yana ganin lokaci yayi da Najeriya za ta amince da wannan shiri na 'yan sandan jiha. Me ya hango ne? Ana samun matsaloli wanda kafin a ce an samu 'yan sanda sun je wurin abun yana daɗewa kuma an riga an gama ɓanna kafin mutane su samu agaji wanda yake ya zama kamar ihu bayan hari. To wayanda ke duban ya cancanta a yi wannan suna duba ne idan aka ce 'yan sanda na jiha yawanci za a ɗauki mutane ne da suke zaune a yankunansu 'yan ƙasa kenan yadda aka yi a da wanda wayannan mutanen hakika sun san kowa da halin shi duk dai masu babakere da wani tsiya duk sun san su ana kyautata tsammanin in har za a yi gaskiya ga waɗanda za su iya yi saboda amincewa da shi zai zo ne da bukatan cewa sai idan jiha tana da ƙarfi na yin haka Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities, Kabiru Adamu, ƙwararre ne a harkar tsaro, ya yi nazari a kan batun. Zan ce mu yi taka tsantsan, shi harkar hukuma 'yan sanda yana tafiya ne da ingancin demokrasiyar da muke da shi, inda ɓangaren alkalanci na da ƙarfi da kuma bangaren 'yan majalisa masu doka wanda suke a kirkiro dokan da kuma ainihin tattafiyar da shi da suna da karfin da za su iya taka ma gwamnoni birki ana iya tunanin cewa idan har aka kiro da 'yan sandan jiha abin zai tasiri. Yaya 'yan ƙasa ke kallon wannan shiri na ba jihohi dama su kafa rundunar 'yan sanda? Da farko ga Bashiru Trader Bagwai. gaskiya ni shawara ta abin bai daidai ba saboda idan an gawa ɗan sandan sojoji so su gononi za su ci karen su ba baka to shi shugaban kasa shi kuma bai da fawa amma abin da nake kira ga shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari kada shi yadda kowane gwamna yaudare shi ce cewa wai a kafa 'yan sandan jihohi bai yi ba. Sai Abdullahi Dauda Little. Ai ta'addanci ne zai karu. Saboda in duba an 'yan banga tun da aka ga ta'addanci ya yi yawa. Aka koma aka kwaskwari ma aka mai da su bijilanti. Sannan ta'addanci ya sake yawa domin za ki samu korarrun 'yan sanda suka yi almundana ko aka kama su da robarin suka ci gama cin gidan yari za su dawo a sake ɗaukansa a cikin wannan matakin. Bayanai da ke fitowa daga fadar shugaban ƙasa na Asorok na nuni da cewa fadar tana jira ne a samu biyu bisa uku na 'yan majalisar ƙasa da za su amince da wannan shiri saboda a mai da shi doka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.